يرسل السماء عليكم مدرارا تبس idan kuka aikata hakan Allah zai saukar muku da ruwan sama akai-akai duk lokacin da kuka buƙaci hakan fari ba zai same ku ba